jimana cikas bawon mata haba malam wannan wani irin wulakanci ne bai Allah ba wulakanci bane ba sanki nake so kuma kwarai da gaske ni fa mata aure ce to ni ma mijin aure ne ai. na ce ba bawon mata ina ta miki magana kin kitsa ki kula ni ka san ni mata wace ce kuwa to ko ke mata wace ce ni ma kin san mijin wane ne to ka kiyaye ni Ku zo ku gani bawon mata ina tafiya ta ku daidai a ce na more ku dai a ce ban morewa ba. Bawon mata. Magana kamar ah. Kaga malami kan mata aure ce. Ko kuma tun da me yasa kuke haka ne? Dole da ake magana ta mata aure ce to mu a haka za mu zauna? Mu dai ba ma Ko ba ku yi mu muna yi. Ni son ki nike. Haka ce? Kwarai da gaske. Ni dai na gaya maka malam. Baka san ko ni wace ce ba ko baka san matar wace ce. In kin san in ke matar wace ce ni kin san mijin wace ce? Kawai ki kwantar da hankalinki kar ma ki je ki wani daga hankalinki ni nan da kike gani na bawan mata ki zo ki ci arziki inda yake ki bar inda arziki yake kawai. Haka ce? Eh, bawan mata. Ni fa kawai tunda ina son ki fa kawai ina son ki. Ni kin yi min a zuciyata ina kaunar ki. Saboda haka kawai ki bari mai soyayya shikenan bawon mata ki daina wani yan fisge fisge ke ni fa bawan mata ne fa ko ma ba ki hanya ne ina yi kawai wani ne ina tsaye eh. na taho zan eh. shigo gida sai naga yana ja min mayafi ta baya in wai ga naga ya ƙara ja min mayafi ta baya mayafi na rasa waye mayafin ki ja mayafi na ya ja ya ja ta baya ya ja ta gaba ba ni mun ci dai zan ga uban sa waya a nautan Najeriya ina zan mun ci da Wai Allah, taimaka mana Allah. Me gida? Wannan shine. ne. wanda ya jamki mafi? A ban Allah, waye ubanka a nauzan Najeriya? Ka taba mata mayafi kuma ka biyo ta nan? Wallahi. Me za ka yi mata da ka zo nan yanzu? A taimaka ma mida na ga 'yan sanda, 'yan sanda ne suka biyo ni. 'Yan sanda? Dan Allah a taimaka mida na ga 'yan sanda nan. Biyo Allah. Bala shegiya. a taimaka a miƙa sanda eh, zo mu je eh. na ofisa mm, <laughs> Domin samun sababbin kwamidin mu masu zuwa, ka yi subscribing shiga YouTube sannan ka rubuta bawan mata komedi sannan ka danna ƙararrawa, Za ku kasance tare da mu, bawan mata komedi.